من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shahi na ɗari uku da sha uku a muktasar kalli ko? ko ana ba inda su ne to mu zo to muna cikin magana akan abin da ya shahi aure da kuma rikirkita waɗanda a ciki walan ta yalzam da azinatin ghayr mujbiratin bidun sadaqil misl ju aw da azinatin wadda ta yi yarda mata aure an gane su ko kuma ga ta gairi mujibaratin ba mujibara ba ce ya ta ba sahuhuwa ba to walam ya zam din nan da yake ta zawiju aurban da azinatin bidun sadaqi lisin a aurar da azinatin gairi mujibaratin bidun sadaqi lisin to walam ya zam bai ne zai ta yarda ba an kulla mata aure kuma ita ce an ka samu mai aure a yi mata aure kuma ta yarda wanda duk ya so bida in shi wannan ya ga ya tara ya race da ita to ya kulla mata aure to sai ya aurar da ita gare kuma sadakin bai kai sadakin nufin nata ba eh? ba nan to mace ta ta yi izini ga wani yayanta ta ce armar da ita ga wani ya samu miji to sai ya aure da ita ga wani amma sadakin da an kai bai kai na tamkata ba to bai lizince ta ake sai ta yarda ba izinin bai izinin da ta yi a armar da ita bai sa dole sai ta da wannan sadakin ba wani ta haza an gane karatu awo kowa musulunci haƙƙi ne shiga bashi muna tare da kuwa hmm. kaga ne? sau zama na wa mala bi sadaqi sirri idza alana ghayrahu aw <laughs> muna tare da kuwa wato da miji da mata aka zo cikin gida aka yi magana a ƙaddara sadaki gare ta na sirri an ka ce nawa aka biyan sadakin wancan an ka ce a biya dubu hamsin ta ce to an yadda an yi mata zaki dubu hamsin amma an ka ce wurin kulla aure abinda ta kaso don ita harkar girma ta kaso don Allah a ce sadakin ta dubu ɗari biyu da hamsin an kai sai aka zo kulla aure an ka ce nawa an kai sadaki an ka ce dubu ɗari biyu da hamsin mun gane kasuwan ko ana nan daɗa an ka ɗauki mata an ka kai gidan miji sai ta ce baka ba da cikon kudin sadaki ba ya ce nawa ta ce dubu ɗari ya ce a'a ai sadaki da mun kai dubu hamsin an kai na sirri yanzu wanga da an ka bayyana ai an bayyana shi na don ki yi imtihari ki alfahari ke babban gida kike ta cewa ta wani ba ta yadda ba ita kan wannan sadakin aka bata to idan aka yi wannan jayayya ta rantsar da shi ita mata sai ta tashi sha billahi zila ila a illa huwa ene da a a anhu hmm, in ta yi da dawowa daga sadaki kaɗan na zuwa gwancin sadaki mai yawa to in an sai kotu an ka samu shaida an yi wannan sadaki na sirri to an yi aiki da shi wa umila wannan naka aikin wannan da an karɓe suwa don shi raba jayayya illa bi bayyanata anna al-mu'lana la asala lahu sai ya akwai shaida cewa wanga da an ka bayyana 250 ne ko da tushe nan na tace aka nan don harfin girma to wannan babu ko rantsar da shi ba ta yi alƙali ya yarda mai mun kare da wannan ha to sai karatu wa in waje bi salatina asharatin naqadan wa asharatin ila ajalin wa sakata an asharatin dinari 30 an anka anka anka ya sadaki an kulla aure da sadaki dinari 30 amma nawa za a bata yanzu ga hannunta an kace a bata goma to goma fa an kace zuwa wata guda ana basuwa sai an kai shuru saura nawa to ba ce koyi ba to ta faɗi ne goma ɗin in ya biya goma ɗin ce mai goma da cewa a ki faɗa min lokacin da an kai in biya shi goma ishirin an kai magana ni ko goma waɗancan goma ta amsa na farko waɗannan goma na biyu to in shira aka bai waɗannan goma saka ɗaga. don da ita da shi saka ta ana lafiyarci sun sa amir sun kulla to sai ne wana kada haka za mu kusan lillaƙabdihi to ya an ka ce ana jayayya ya ce a ni na ba ta kaza cikin sadakin nan to mai hukumta ana cewa ta karɓi sadakin sadaka tana ƙara a bata sadaki yace ai na bata kaza to wagga magana mu kosarin mai hukunta ta liƙabi ta karɓi sadaki in ko bata karɓi sadaki ba to ni ta ƙara ba bata ba sadaki ta ƙara ba bata ba to ta ya ce wani kada haka na gaskiya ta ce awo to ko saura ta amsa kyala na dai wajen abin kawo ta hoyili wata hakimi ya halatta a ƙulla auren ta hoyili ya halatta a ƙulla auren ta hakimi daban-daban suke ni ci a ƙadon milazikir maharin su duka bibiya ce wajen abin kawo ta hoyilin wata hakimin تهويل وتحكيم مينانا أقد بلا ذكر محل قل لي بقى متى تراكي بقى سيدي بمبنشن تهويل تحكيمي shi تهويلي an ƙulla aure don shi waƙe masu bida ta ce can da ita da shi su yanka abin sun kai gamta ko shi ke nuzar da shi da ta shi ko ta hakimi an waƙe masu bida amma an jingina yanka sadakin nan ga wani abinda wane hukunta duk yayi shi ta hakimi bambancin su kenan to bazo bilawu hibat ko ba fina ba eh eh bilawu bila zikir mahalin ba shi na ba kulli na ba da ambaton sadaki ba sannan bilawu hibat kuma an kulla ba da cewa na baka ita kyauta ba wa habtuka ha sai ya ce ya ba shi ita kyauta zatin diya to ana buɗe shi akai kuma wawo sai ka in wahaban nafsa qablahu an buɗe aure in mata ta ba da kanta ga miji shi ko ya karɓa qablahu gabanin duhuli amma in an riga an yi duhuli to sai a dawo salakun dusuri to in an ka ba da iyaga ga wani an ka ce an ba shi ita ni mallan yace wasu ya annahu zina awo wasu ya ingantar annahu zina cewa zinana wannan ba da kyautar diya domin khasun na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya mace ka ba da kanta garai kuma yanzu an ya yi amma kai tsugunin ka ba kai ba na zina na jihin shi eh ƙwarar ku duba kare da wahiro wurin nan a yana ganin mallar rabi'atu ɗaya wata yan magana wurin nan sun mutai wasu sha eh. canga canga canga jawahiru na rusul ati zinan mujibu lil abinda araba wata wuri wa tawriqu bainahuma da ba tsakanin su abadan har babu duniya kuma ya an haihida ba a rinka da shi ga uban ya zo cikin mudawwar alim da wahabi kyautan mace nafsa hakan ta ga arrajul namiji da rajulin ga namiji ba ta halatta hasin bihi sallallahu alaihi wasallam in ko miji ya taba ta an raba tsakaninsu wa uki ba kuma a yi musu horo tana da sadaki bi jahala fihima saboda jahilcin su miji jahili da jahila rabi'atu shi malla rabi'atu ya ce a a yuhariqu bainahuma wa abu ana raba da tsakaninsu amma ana dan shaye dan ba su dan wani abu ba sadaki ba wala rabi'atu rabi'atu rani babban malami na malami maliki na su abu sami wani aka gara ma aka yi rabi'atu kala rabi'atu shi a rabi'atu badabani sun mutai karatu eh eh eh

amma ban da mutuwa ya ha a waɗa laƙin korarsuwa ya yan an kai nikahu tuhila an kai ta gidan mutum sai dai Allah ya kama wannan mutuwa ko ita san mutu to mutu sadaki in shi ya mutu in san mutu babu sadaki sai dai akwai gado kai ƙasa ga ana da an haga dama nikahu tahwil ko tahkimi ya an sai mata gidan miji an yanka saraki to ko ɗari ba a ba ba a ce duhuli ba to almatu duhuli amma ban da tahkimi da tahwili amma in dai gudan su mutu guda na garin guda a kuna ne ma za ku yi ne zuwa to amma dai nan kasa ana yin ana ana bi dan mata a basuwa kuma har a yanka sadaki tana gidan su mutu ko ba haka nan ko miji shi mutu har zuwa aka yi a ce kayan da an ka bai a basuwa don ɗaya jahilci ciya ko ba haka na aka yi ba yanzu wanda wanda ya wanda ya an kai sadaki an ka ce an ka amsa sadaki nan ko magana gado kana hawo a samu bulala a koro kare ta eh kada da wahiru ga wani nan la dubla la kasu hikun zaujin su maharar maharar misali hafi ne ta tawili ya motin na da la aula ha ko ta awo gabanin binali wa in wurisar hayu min human mai wa in wurisar hayu min human mai ko da duk wanda adana cikin na guda shi sa wato kai Allah sauka ka to mutai karatu mu sai karatu ya ga ya ta ya an ba shi ainihin iya ni ba za ni magana ka ba inni mutum yanzu neman da aka yi taki gida eh neman da aka yi eh mutum yaro ne yarinya ce an bashi eh. ai sai ya zama ba a yanka mai taraki sai ya rashi eh. sai a ce ba ta yaro eh. ne ba jama'a abokar

a'a wato kai kai mala kai mala kai mala Umar abin da ce kawai waɗanda ba su san abin da a shari'a ba an ka nada mallamai kuma abin da sun ka wadi shine aka magana da yanzu yanzu nan hito wahili ɗaya na yi ai da kawo takimi da kawo tahwili bai kai matsayin a kai a nemi mata a ba su a aibai ko ba don nikahu tahwili ko ka bai san kula ba nikawa ta hakimi ko makwacin gaban kula wasu na zai kira ya zo da yan wace da mata kafe da ita can ku ce ku yanka ku sanar don me ya haka nan don bakaru na so muhammadu na so zaidu na so wa na so a kore kowa ya ce ko tafe da ta eh? ban ba ba da kawo sirri na ba da kawo sirri cewa an kai ka a faɗi ya ce ya ka aura kuwa a wakoyi zai da kawai shakara eh. ya ka in mutum yanzu ya ganka kana da ɗiya yana so kace ka baki ya ce ya karba to in ka mutu in ya mutu tana gano in kan mutu yana gano ta a kuwa

duk alƙalin da an kace cewa kullum jahil na ko karatu bai ba shi an matsalar ko ba su a mu sai karatu eh, eh? kace kaka eh mata wanda ka ba su a sai in ya kace ai ba ba magana idda hala in su alamu mata yanzu sai gidan da ta kasu su fita in ta yi ba sai ikon a mata ne Mu ya karatu illa an wurida da ko wata rada sai inda ya yanka mata kuma sai yarda wala tusaddiqu fihi ba da huma kuma a gabatar da mata a cikin yarda da abin da ya yanka mata ba a dahuma bayan mutuwa ko saki ta ce ai ya yanka min kuma na yarda ka sa da ka so ko don ta kita amshi sadaki amma mata ya samu gare ta ɗalabar ta ƙadiri neman bayanin ƙaddara wa sadaki ga arminta wili ko taki ne gabanin binaki kuma ya lizimce ta fi cikin likawa ta wili ya rubuta ma da ko ah, wannan ya nuna wasu wasu can suka dara ko in can wahal hakimu ha eh. haka hmm. Hmm. na

ايه لا كنت هتلم بقى كما عبد الله كنت هتلم نعم